wannan ne dai karon farko da babban bankin najeriya ke shirya irin wannan horo ga 'yan gudun hijiran da rikicin boko haram ya raba da gidaje kuma manufar shirin shine a zaburar da su ta fuskacin harkokin kasuwanci don su masu soma dogaro da kafafuwan su kadan dai suka koma garuruwan su da kwato daga hannun mayakan boko haram cikin kwanakin nan to ko me 'yan gudun hijiran ke cewa game da wannan horon da suka samu suna sunana bendit ne daga michigan nake abunda bamu sani ba akwai man da shi kaman su mindset orientation da kuma akwai mana money management kuma akwai mana abubuwa dewa about the business dewa abu ne suka komar da mu so ina je gida ina san ko dan kalela kudi na i know yanda zan bi da business na kuma na san yanda zan bi da eh, customers sunana sale secretary NYC kam damar abinda aka koya mana an koya mana kiwo an koya mana business yadda za mu kula da yanayin mu ko da in kana kasuwancinka ina na je gida zan je ci gaba da kasuwancin da nake da kuma kiwo wanda nake yin shi gaskiya muna kiran gwamnati da ta tallafa mana game da irin wa'ana abubuwan da muka sa a kasuwanci da kuma yanayin yadda bar ta dauki nauyin har mata koyar mana sunana laji sale ni dama sana'a na kasuwanci ne irin sayan su buhunan wake gyada eh, masara haka da baranda ne sana'a na tun ainihi daɗi shine sana'a na kasuwa kasuwa nake bi daga madagali in cika din baza gulak ina ina ba inda ba ma zuwa kasuwanci shi ko malam madugun da ke zama shugaban yan gudun gudun hijira da ke sansanin damare ya ma yaba ne da wannan horo da suka samu kana kuma ya fatan kan cewa gwamnatocin jihohi su ma kuma za su bada nasu gudumawa ne mutumin goza local government ne daga jihar borno state a gaskiya wannan mutanen entrepreneurship development center north east zone allah ya musu albarka sun ganar da mu ko kuma sun fahimtar da mu ilimi yadda za mu tanadi da dukiyar da muke da shi ko da yaya kalila sannan kuma sun koya mana yadda muna da wani dan abu kaɗa a hannunmu za mu yi mu sarrafa shi har ya bankasa ya zama da yawa bankin najeriya mai suna cbn wanda ta ce a zoye mana wannan course in mun gode mun gode mun gode alhaji idris ba kuceri babban jami'in cibiyar da ke bada horon wato north east entrepreneurship development center edc a takaice ya bayyana irin nasarar da za a samu a waɗannan 'yan gudun hijira kamar yadda ka gani mun zo nan cikin kam na yola mun selectin wurare guda biyar wanda ana koya masu dabarun harkar kasuwanci ne kakkamanta mutane ne waɗanda yawancinsu suna da harkokin kasuwancinsu da muhallinsu amma sanadiyar wannan rashin tsaro wannan fitina da allah ya kawo mana sun rasa komi zaman zamansu a cikin wannan kam sai muka ga a matsayinmu na kamfanin da ke aiwatar da wannan cibiya ta koyar da kasuwanci muka ga za mu iya samun gudunmuwar da za mu basu na basu ilimin dabarun kasuwanci yadda ake gudanar da kasuwa ta yadda koda bayan su ban wannan sansanin da suke za su iya zuwa gidajensu da garuruwansu su tsaya da kafafunsu su fara kasuwanci su aiwatar da kasuwancin nan kuma a ilmance ba kamar yadda suke yin sha'ada ba ita ma dai hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ne ma wanda ke kula da sansanonin 'yan gudun hijiran ta ce a shirye take fata bada nata tallafin domin kwalliya ta biya kudin sabulu. Alhaji Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar ta nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijiran da ke adama ya bayyana irin tallafin da hukumar su ta nema ke badawa a wannan sabon yunkuri. Bayan ah, gudumawa na abinci da matsuguni da suke bukata yawancin su sun rasa sana'o'insu wasu kuma ba su da suna da sana'a sun kware wurin wani abu amma babu jari a hannunsu shi yasa da Eh, hukumar central bank ta zo ta same mu ta ce tana bukatar ta horar da waɗanda suke eh, matsugunan mu da muka tana da muka ba su dama aka musu bita na sati uku yadda mutane za su iya gudanar da kasuwanci idan sun koma wuraren su ibrahim abdulaziz sashin hausa na muryar amurka daga yola a najeriya